sai kawai zai sa sai ka zubar da hawaye idanka ba ganin gawa kai ba labari kawai aka baka in ta ɗauro sai ka zubar da hawaye ba za a gama kawo rahoton yadda aka je gidan shi aka ɗauko shi aka tafi da shi kamar girmamawa aka nausa da shi aka bi hanyar badagiri da shi aka danna wannan dajin aka je aka mai kisan gilla aka ja gawa shi a ƙasa yana cin fararen kaya farashar shadda aka je aka samu wani daji aka yadda gawar aka zo ana shelanta wa mutanen najeriya prime minister fa ya yi batan dabo amma dai ku yi haƙuri gwamnatin tarayya ta yanzu mai ci gwamnatin mulkin soja tana ne tana nema tana ruwa a jallo ta baza cigiya ta bada kaza kaza su sun san sun kashe shi a wannan lokacin a wannan lokacin aka zo aka ce sardauna wanda shine firimiyan jiha arewa kaf gaba daya an gane ko tun daga kayan ji har mambila tun daga illela har gamborin gala duk inda ake ce ma arewa yau da ke da jiha goma sha tara shine firimiyan ta gaba daya duk abinda ya faɗa ta zauna ya riƙe musulmi yan uwansa ya riƙe waɗanda ba musulmi ba da adalci babu wanda ya zauna ƙarƙashin sardauna dan bambancin addini ya koka da irin kallon da sardauna yake mai ko kuma ya yi da'awa an zalunce shi an cire mashi hakinsa riko irin na adalci riko zahirinsa irin na musulunci duk da ba a kira na musuluncin ba amma an gane martaba da kwarjini da adalci irin na addini ƙarƙashin shugabancin sardauna amma aka zo aka ma wannan mutumin kisan gilla a cikin gidansa a gaban iyalansa aka hada da matarsa aka harbi har wa yau ba a gaya mana kwaban najeriya da suka sata suka mai da wannan dukiyar ta zama tasu ba firayim ministan ce yana shugaban mulki na gwamnatin tarayyar najeriya kaf a lokacin da in sata kudin za su yi za su sata iyayen da suke so kuma ba wanda ya wayewar ganewa amma ya mutu bai da takamaiman gidan kansa sardaunan nan ya gama mulkin bai da takamaiman gidan kansa a gidan gwamnati aka kashe shi wayannan mutanen har wa yau babu wanda ya daga kara ya ce muna da korafi ko muna yunkurin bin haƙƙin waɗannan mutanen sai an gaya mana laifin da suka yi a kashe su har yau tafiya ta tafi aka zo aka kashe eh, murtala muhammad ku ne haifaffen nan kano ne duka-duka watan shi bai wuce shida ba a kan kujerar a cikin wata shidan ya kawo ma najeriya sauyi mai ma'ana a wa'annan watannin shida shi ma kawai aka zo aka tare shi za shi ofis wurin aikin shi aka bude mai wuta aka kashe shi har yau dan najeriya dan arewa bai nemi haƙƙin wa'annan mutanen ba kuma bai ce a daina zama tare ba bai ce a duna constitution ba har wa yau ina sani abacha shi ma ɗanku ne ɗan nan ne shugaban ƙasa haziki mai haƙuri mai hangen nesa wanda ya saita najeriya ya mata wani wata wata alƙibla shine ya ƙirƙiro six political parties six menene political zones six political zones a ƙasar nan mm, mm, mm, wanda kuke ce ma ɗan kurma mashayi to shi ya kirkiro shi kasan haka aka yi ta ce mashi wai yana sa bakin gilin saboda haka bai da gaskiya yan arewa suka dinga mutumin nan tofin alatsi ne duk matakin da zai ɗauka ya saman muku sassauci an samu karancin man fetur ce ba isa ba ya je waje ya odan man fetur da zai ishi 'yan najeriya kuka ce ya kawo muku mai mai wari haka aka yi to barin gaya maku sirrin da ke cikin six political zones da ya yi da mun san ciwon kanmu wannan babu gatan da aka yi maɗan arewa kamar wannan six political zones arewa dai an raba ta uku an gane ko akwai arewa maso yamma akwai arewa ta tsakiya akwai arewa maso gabas duk wannan zonzon ɗin guda uku waɗanda za su faɗa a ji masu alhakin yanke hukunci a waɗannan zon ɗin guda uku wallahi duk musulmi ne saboda bari ka ji zon ɗin kudu a arewa maso yamma kaduna na ciki tana da arna an gane kuma 'yan tarna 'yan fitina sai aka haɗa ta da kano kano na ciki jigawa na ciki katsina na ciki zamfara na ciki sakkwata na ciki haka ne kuma kebi na ciki to ka gaya min duk fitinar annan jihar kaduna me isa wace rawa isa ya taka a wannan kunshin da aka yi masa yanzu ba za ka yi tunanin wannan fikirar da abace ya nuna lokacin da zai wannan zon din ba saura fitinannin 'yan kiristoci a arewa yan filato dole ka sa su ci fitinannu ne ko ba fitinannu ba ne to sai ya ɗauki yan filato ya haɗa da benue jawoyi na jawoyi biyu sai ga nasarawa a cikinsu sai ga kwara a cikinsu sai ga naija a cikinsu sai ga kogi da naija da kogi da kwara da nasarawa duk musulmi ne mm. saboda rinjayen su gaba ɗaya musulmi ne ba wani kafirin da ya sai wata rawar gaban hatsi a wayanan jawoyin to sai aka hada su da bino da filato ka gaya min su kuma me za su iya yi su dai rinjaye a kan wannan zonda za su iya a bace yau na tunanin kana nan kana bacci kana cewa dan kurma ne bai da hankali bai da kaza kaza bai sauraron mutane to mu koma zon din gabas arewa maso gabas su kuma nan da suke jajirtattu matsiyata da ba su san zamantakewa ba su ne 'yan taraba dala ko ba haka ba ne ba adamawa rinjayen ta musulmi ne ko ba musulmi ba ne rinjayen to sai aka ɗauko arnan a taraban maho in za a yi ƙididdiga musulmi ne ke da kashi hamsin da biyar a cikin ɗari na mutanen da suke amma duk sun harde sun hana musulmin sakat politically suke jan zaransu yadda suka ga dama gwamna ya mutuwa tsaye amma akwai shekara biyu ana na ana ririta shekara biyu da watanni aka kiyarda mataimakinsa a rantsar da shi a matsayin gwamna tsawon shekara biyu da wani abu a ƙasar nan aka yi saboda tsabar renin wayo saboda musulmi an ɗauke shi kawai dai kawai tuwon tubus zai iya cewa komai muna kallo ba aka yi wannan suka dabaibaye suka harɗe suka riƙe su ne majority amma dole aka sa ido ba yadda za a yi aka basu kullum sunan gwamnan gwamna mai riko gwamna mai riko gwamna mai riko wanda wannan kaga against constitution ne na ƙasa tunda ya tabbata ba zai iya mulkin nan ba kawai a rantsar da mataimakinsa to mataimakin musulmi ne su kuma ba su yadda musulmi ya mulke su ba to a takaice dai gaya muku sai aka ɗauko taraba aka haɗa da adamawa sai aka ɗauki gombe tawa na musulmi aka ɗauki bauchi tawa na musulmi aka ɗauki yobe tawa aka ɗauko bardo tawa sai aka haɗa su anan ka gaya mun rawar da za su tasiri da za su yi yanan don allah wanda ya wannan ba za ka yi nazarin fikirarsa ba kuma aka yi shirin kullin da ba wanda ya isa ya kwance shi a ta daɗi shi yasa har yanzu da daɗin ba daɗin dole har yanzu six political zones nan suna nan a kansu ake tafiya har yanzu yanzu ko raba ƙasar nan za a yi a kalli nan zones nan a raba mu mai fargaban mu in dai mun san ciwon kan mu wallahi ba mu da wata fargaba ba abin da za su yi da mu to ka koma wancan sauran zon guda uku su kuma su ne na jihohin kudu yaraba aka ba su tsukinsu su kadai su ci kansu yamare aka ba tsukin jawoyin su biyar su ma su ci kansu tsirarin kabilu aka tattara su wuri daya su ma aka ba su a matsayin zon guda ta Allah ka ji wannan ijin shi amma har yanzu kun ambaci baje ba ku cewa Allah ya ji ganshi kuna ganin kamar asara za ku yi ai soja ne shi bai san addini ba akwai wani dan majalisa na jihar sokoto a wancan lokacin da ya bani labari ya ce wata bukata ta taso mu bayas cansalo na jami'ar usman dan fodiyo ta sokoto a wancan lokacin dole sai ya ga shugaban kasa kuma shugaban kasan shine sani abacha a irin kallon da muke mai shi ma nan su zon eh, bayan san salo din da aka fara to wannan mutum ma ka je ko ma zai ma saurare kama mutum kullun ido a rufe irin ne wannan kallon da ya mu kullum mu muke zagin namu mu lalata su mu nuna ba su da alheri a hada da mu a rusa su kuma rusa mu aka yi duk sanda ka ji an cire maka wani shugaba daga arewa wallahi rusa su aka yi su aminu kano nan allah ya ji ɗanyi da gabara me ya mallaka amma bai taka kyakkyawan rawa ba shi shi ma ba za mu ambace shi da alheri ba shagari ga yanan da ransa tsuha ya kama shi ya zama shugaban najeriya wanda ba a taba shugaba mai farin jininsa ba a duniya ana daga najeriya ya yi farin jini a duniya ya taka rawarsa ya ja zaransa yadda yake so kamar shehu shagari amma haka ya fita gidan gwamnati shi ma ko fegi ɗaya bisa kashi goma na masallacin nan shagari bai yankan makansa ba abuja bayan shi ne wanda ya fara gina abuja amma har yanzu shagari bai da kima a wajen 'yan arewa da zai faɗa su ji ban san wuce irin zuciya muke da ita ga alkawari Allah ya mana in an zalunce mu zai taimaka ku duba fa ku duba fa yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce wanda aka zalunce wa man aqaba wanda ya rama zaluncin da aka yi mai da kwatankwacin abin da ya rama aka zalunce sai ya wato wato sai aka yi mai taron dangi aka yi mai rubudugu Allah hadarin tsuwa ce layan suran na Allah wallahi sai Allah ya taimaka to mu karasa wancan ba can salo dai labudda sai ya ga shugaban kasa shikenan irin mu kaddara ita abuja aka yi mai bukin inda ba can salo ne kaga babban mutum ne dole shugaba ya gan shi da ya je shiga ofishin eh, eh, janar eh, sani abacha allah ya ji yi da gafara sai ya nokin da ya nokin sannan ya bude sai ya shiga yana shiga abacha ya diran mashi ya za ka shiga ofishi na babu sallama kana musulmi ina musulmi haka ya kamata ka yi ba za ka yi min sallama a bace ba biyar ba wannan ba san salo da faɗa faɗa na bi da a bace ya biya masa da shi ya ce baya san salo ya kuka bar jami'a ta lalace wa'annan arnan kun basu sun zo suna tafiya tsirara cikin mutanen mu dan me ko ko mu daga nan ofis kuke so mu zo mu tsare muku jami'ar me amfanin ku ba wakilai bane tunda mu muna nan ka je ka sa doka ka tabbatar da ba a rika tafiya tsirara ba a jami'ar Allah ka ji wannan abu yanzu kai kana tsammanin a bace da ka mai wannan kallon to komai lalacewar musulmunku da ya je wannan shugabancin don Allah inda yadda za a samu kungiya ta dattawa su rika zaunawa da shi lokaci ba lokaci in zai yiwu to haka ya kamata mu rika yi kuna ga mutanen nan su huma musulmi bane rinjayen su amma sun fi mu wayan cin moriyar kujera da muna da wayau har wannan mutumin kwanan nan da ya sauka ya raka ya raka mai mai malfa tunamin sunan shi namadi ba namadi muke ganin shi kamar wani sokoto to sokoto to da mu irinsu ne mun iya cin moriyar kujera ai mataimakin shugaban kasa ne babbar kujera ce ba karar da shi za mu yi ba duk yadda za mu ai ɗanmu ne yaranmu ne addininmu yake bi a zahiri ko bai zuwa sallah mu dai a zahirinsa musulmi ne mu jawo shi a jika mu rika zaunawa da shi wallahi ba zai kyarar da mu yadda ya kyarar da mu ba sai ya san yana da yan uwa a nan arewa amma an kuka ce wannan mun sallama ka tafi to duk abin da zuciya ta nuna shi ma dan adam ne don Allah mu sake tunani mu sake tsari mu yi makan mu faɗa mu yi abin da ya kamata mu yi mu ne wayayyu mu muke karanta saƙon Allah mahalici da ya san mu ya san irin tanadin da ya mana kai tsaye muke karanta maganganun Allah mu rika ɗaukar su muna aiwatar da su a junanmu kansila idan kun tura shi kar ku mai ingiza mai kan turuwa mai ingiza mai kan turuwa wai tun da yana kansila yanzu duk bukatun yankinsa wai shi zai gano mala'ika ne shi ko mala'ika ne ina ce da area da Allah ya yanka masa nan zai kula da ita bai san area wani ba amma tun tafiyar shi ku yi wani abin da zai gane kuna tare da shi ta yi wa a ce waccan jam'iyyar ta tsaye da musulmi waccan ma ta tsaye da musulmi kamar kunan kano ba ku ba ku da barazana kila a ce wata jam'iyyar ta tsaye da muku an ne ita ma ta san ba za ta kai labari ba mm. to da musulmin da musulmin dukkan ku bar kowane ba ku san wanda zai ci ba ku zauna da wancan ku nuna mai kauna ku zauna da wancan ku nuna mai kauna ku ba shawarwari ku ce kuma siyasan nan ka ayi ta ka a mutu ko a mutu ko a rai ba haka ake yi ba idan Allah ya baka mun yi alkawarin za mu taimaka maka wajen tafiyar da mulkin ka idan ta ɗauro ba kai ka samu ba muna jan hankalinka ka yi hakuri in yau gare ka gobe ga wani kaza kaza ai ba zai ce kun kyara da shi ko iya haka kuka yi mishi ko a ce dattawan masallaci kaza amma ya fi son a ce dattawan anguwar da za ku hada da 'yan izalar ku da 'yan ɗariƙar ku tun da magana ce ta rayuwa kuma ba a ce ku bar rayuwa ta, abin nan ba ku samu masu fahimta cikinsu da masu fahimta cikinku a rika zaunawa ana kiran kansula, ana cewa to yau watan ka shida cikin gwamnati mun san dama dole mu daga muka kafa saboda kai kanka ka shiga ka san wasu abubuwan ba amma muna tsammanin yanzu dai ka fara fahimtar yadda ofishinka yake me kake ganin za ka iya muna da kwalbati wuri kaza su wane maran nan sun samu tsautsai an gobara gidansu ko akwai gudunmu da za ka iya yi ko dai kai da kanka ko kuma ka jagorance mu mu je mu gaya ma ciyaman malam wallahi duk ko yana nufin ya maku sharri ko yana nufin ya gina kansa shi shi kadai in ya ga kuna mai wannan bibiyan dole zai canza tunani to haka ya kamata a yi mashi ciyaman in an kawo maku sabon ofisa wanda yake na gwamnati ne kamar ɗan sanda ko soja ko wani abu a wajen ku haɗa dattawa a JMA lale marhabin muna murna da zuwanka ku haska mashi ga irin al'adunmu ga irin ɗabi'unmu ga irin addininmu ga irin kaza idan ka tsara kaza da kaza da kaza za ka zauna lafiya da mutanen garin nan kila in ku gama gaisawa ya dan karkace ya ciro wani abu ya ba ku sai ku ce a ranka ya mun gode gaskiya mu zumunci na yan uwantaka mu saita kai da zaka ji daɗin mulki mu zauna da kai lafiya mu rabu da kai lafiya mu shi fi damu mu mun gode ba rena muka yi ba amma ba nauyi muka zo mu ɗora ma ba wai duk anguwar da kuka fito wallahi sai ya rika ganin su da girma sai ya rika ganin su da kima mu samu dabaru mu samu hikimomi mu ne Allah ya alawaya alƙawarin zai taimaka mana Allah ka taimaka mana inna Allah la'afuwun gafur lalle haƙiƙan Allah mai yawan afuwa ne la'afu mai yawan afuwa ne inda Allah baya afuwa malamai abinda ake a duniyar nan yau ba sai a juye ta ba wallahi tallahi tuntuni za a birkice mu to amma afuwarsa ta kai afuwa afu biwazani fa'ul ghafur duk wazani guda ne mubalaga ce zalika bi anna Allah yuliju al-layla nahari duk wa'annan bayanan da ka ji to haka suke sun tabbata ne saboda cewar shi Allah dama shine ke shigar da dare a cikin yini ya kuma shigar da yini a cikin mai dare an gane ko yini daban rana daban aiko yulijin lailafin nahar nahar shine mai shine yini tsawon awoyin daga hudu alfiji zuwa fadawar rana wannan tsawon yanayi lokaci shine yini daga sannan kuma zuwa hudu alfiji kuma shi ake ce malayi rana kuma dace wannan kaskon da muke ganin yana tafiya yana binna to shi allah shi ke shigar da yini din awoyin yini su shiga wani awoyi na dare wani lokaci kuma wasu awoyi na dare ya shigar da su cikin yini akwai zamanin da in kana lura za ka ga dare ya fi yini tsawo wani lokacin kuma in kana lura za ga ta sauya yini din ya dara dare tsawo wake yin wannan aikin kullum ba gajiya ba kakkautawa shine Allah wa annallaha kuma duk wannan abubuwa suna faruwa ne saboda cewar shi Allah sami'un basirun duk siga mubalaga ake kawo jin Allah shine ji na hakika tabbatacce wanda ba kakkautawa ganinsa haka yake Allah shi ke tara kishiyoyin sufofi a lokaci guda kuma wata bata kori wata ba dukkansu suna aiki ya ce gafurur rahim ya ce kuma azizun zuntuka wata sufa bata kori wata ba an gane ko ya ce innahu la ya'ani innahu la ghafurur rahim wa innahu la shadidul iqab ko shadidul azab duk lokaci guda kuma ba wai sai ya aje wannan sifar sannan ya amfani da wacce ba kamar kai bane duk kokarin ka sa'ad da kake cike da hushi wallahi baka isa ka kyalkace da dariya ba <laughs> a lokaci guda an kunna ka an zuma ka an tada maka hankali duniyan ma duk ta tsoke maka sai kuma a samu kana kyalketa dariya kana shewa a lokaci guda zai yiwu wallahi ba zai yiwu ba amma shi ubangiji duk sabobinsa lokaci guda duka suna nan tare da shi a kowane lokaci ya sake cewa zalika bi anna allaha huwal haq duk wa'annan darussan da kuke ji ba kakkautawa ba daga kafa kuma ba sa dauka sauyi duk suna gudanuwa ne saboda cewa shi Allah shi ne kadai gaskiya huwal haq Allah shi ne kurin gaskiya ba wa'anda ake bautata ba baicinsa wa anna ma yad'una min huwal batil kuma duk abin da mushrikai suke bauta mawa ko ba da bayan Allah to wannan abin bautar shine ƙarya kawaiwainiyar fako wadda ba ta tabbata daga nesa ka hango ta ga ruwa can yana narnarar haka kana hangensa musamman a lokacin garjin rana kai har ma inda wani zai kita ta can gaban wannan ruwan ruwan da kake hange har inuwarsa sai ka gani tana tafiya a ciki ka tabbatar da kawai kamar ruwa ne din tabbatacce sai ka tafi sai ka tarar lam yajidhu shay'an fa wajadallaha indahu fa wafahu hisabu kawaiwai ne yarfako kenan to duk abin da ba Allah ba a matsayin abin bauta to kawaiwai ne hako ne shehi ne an gane ku itace ne aka sassaka canfawa aka yi kai ko annabi cikin annabawa ka rike a matsayin abin bauta ka ɗauki mara cin ka rike abin da ba zai amfane ka ba don ka aji abu inda bai dace ba ka zama cikakken azzalumi kuma zulmul kufri ka ko dai inda nagarta ke sa a bautata mu abin da za a bautata mu ai da an bautata mu annabi daga cin annabawa ko to ko annabi ka bautata mu wa'a to me yasa kiristoci suka zama kafirai saboda sun bautata mu isa eh shi kenan kawai me yasa yahudu suka zan kafirai saboda sun mauta dama uzairu mhm. kuma ozairu nan suna itikadin annabi ne isa alayhi salatu bayan ma annabi manzo ne mursali kuma ɗaya daga cikin ulul azami amma an rike shi an faduwa ruwas an subuto an zama mushrikai ballantana kuma ka rike wanda ba shi ba sauraka wa anna ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير شما أن سبب كاغد مبالغاني هو العلي شما العلي بوزن فعيل أي سننكما الكبير شما غاهنا كبير Allah shi ne cikakken maɗaukaki kuma shi ne cikakken mai girma Allah ta'ala mun gode. abin da muka karanta a wa'annan ayoyi masu albarka da muka ji allah ya sanya mana albarka ciki wanda muka karanta daidai ya bamu ladan karatu da ladan saurare ya bamu ikon yin aiki da abin da daidai wanda muka fitar ya zama kuskure allah ya gafarta mana ya yafe mana kuma ya mantar da mu wannan kuskuren karya kaddara mana yin aiki da shi allah ka sa qur'ani ya cece mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk